zama da magauci ɗaci zama da masoyi daɗi zama da matuci kunci zaba da yawan karaɗi ku tashi suna yin barci ku bar su da bakin kau